بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa a waɗannan darussa masu albarka darussan da muke bayani akan littafin minhajul muslim wanda al'allama a sheikh jabir al ya wallafa a wannan rana wata ita ce ranar shida ga watan shida shekara ta 2022 wanda ya daidai da ranar shida ga watan zulkada na shekara ta 1443 a wannan masallaci da ke tafi da road ya zaria a wannan darasi wanda shi ne darasi na 61 wajen da ya zo na darasin mu na biyu na <laughs> to ya yi ala ire na muka tsaya ne kun fara albabu salis ko ke shafi na hudu na na ara ustana fi bayanin wasu ilkula dari da sha hudu za mu kanci cikin lamari بسم الله الرحمن الرحيم آراء السلف في بيان حسن الخلق قال الحسن حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى وقف الأذى وقال عبد الله بن المبارك حسن الخلق في ثلاث خصال اجتناب اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسعة على العيال وقال آخر حسن الخلق أن يكون من الناس قريبا وفيما بينهم قريبا وقال آخر حسن الخلق كف الأذى واحتمال المؤمن واحتمال المؤمن وقال آخر حسن الخلق ألا يكون لك هم غير الله تعالى وهذا كله تعريف له تعريف له ببعض جزئياته وأما تعريفه باعتبار ذاته وحقيقته فهو كما تقدم سابقا قال يكي malamai suna da ra'ayoyi game da me ake nufi da kyawawan ɗabi'a akwai waɗanda suka ce kyawawan ɗabi'u shi ne basul wacce hasan basari yana cewa basul wacce ma'ana cikin fuska cikin fuska yana daga cikin kyawawan ɗabi'u saboda annabi salam ya ce wa an a faka bi wajen salihin sadaka ka haɗu da ɗan uwanka da sakakkiyar fuska shi kai wannan za ka samu ladan sadaka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa eh don haka shi ma yana daga cikin kyawawan ɗabi'u mutum ya zama cewa yana da sakin fuska sai kuma bazulun nada ana mutum ya dinga kyauta in mutum yana yin kyauta shi ma wannan yana daga cikin alamomin kyawawan ɗabi'u saboda kyauta tana sa a so mutum kuma kyauta tana sa mutum ba za a mai hasada ba ibn qayyim yana cewa duk mutumin da yake yi wa mutane kyauta kyauta kyautata musu Su da wuya mutane su mai da amma su mai za su mai mai sauki <laughs> saboda haka ba da kyauta yana daga cikin kyawawan ɗabi'u annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa "Ta ta hazu ku yi kyauta za ku so juna ku aza da kuma daina cutar da mutane mana yanzu idan ya zamanto cewa ka da abin da za ka yi wa mutane kyauta da shi ba ka da abin da za ka ba su to kawai sai ka kama harshenka daga barin cutar da su ko kuma daga barin yi musu abin da zai matsanta musu rai kamar yanzu kana da maƙoci ya zaman tukwatar gidanka ba za ta fita jikin gidan shi ba ba za ka daka wa ɗan shi tsawa ba da sauransu وقال عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك ما لك bayan Allah na gari yace husnul khuluq fi salati kitab kyawawan ɗabi'u suna cikin ɗabi'u manya guda uku istinabul mahari nisantar abubuwan da Allah ya haramta talabul halal da kuma mutum ya nemi halal kan mutum ya ci haram ba wa tawfi'ata ala iyal da kuma wa iyalai mai da zo a hadisi duk abin da za ka ba wa iyalanka ke sadaka ne kuma nasi ya nuna cewa da sadakar da za ka ba ni miskini da kuma sadakar da za ka ba wa a iyalanka da sadakar da za ka ba wa iyalanka ita ce ta fulada ita ce sadakar da ta fulada na malam ya ce wa kala a ko hmm. husnul khuluq an yakuna minan nasu qariban mana mutum ya zama yana fuskantar mutane ko fi ma bai na gari ba ne amma kuma babu ruwan shi da abin da yake hannu wani yana daga cikin abin da zai sa mutane su soka in ya zamanto babu ruwan ka da abin da yake hannu kamar yadda ya zuwa cikin hadisi ah, in ya inganta cewa ka nisanci abin da yake hannun mutane mutane za su so galibi in dai kana roƙon mutum to wata ran zai tafi da na yake yi zuwa Allah ya tsabu in tarakta alamu ko bunu adama ila yus'alu yabdahu Allah yana fushi idan ka daina roƙon shi shi kuma ɗan adam lokacin da kake roƙon shi lokacin da ke a cikin da ta abu da ya roƙi a nan sarsalam ya sake zuwa bayan nan sai a nan sarsalam ya ce masa wannan dukiyar da kake gani kulwatun kabira tana da daɗi saboda haka duk wanda ya ansa in ya ƙara wa barna da waki Allah ba zai samu ta albarka saboda bakin zai za tun daga nan bai ƙara wa kowa wani abu ba amma idan mutum da kansa ya ɗauka ya barka, to wannan babu ne su idan ka ansa da na aisha an taɓa aiko mata da kyauta sai ta ƙi ansa bayan ɗan aikin ya juya sai ta sa aka dawo da shi ita ta taɓa jin annabi sallallahu yana cewa idan mutum ya ma kyauta ya ba ka abu ba tare da karon ɗin shi ba wannan wani arziki ne wanda Allah maɗaukaki sarki ya kora ma ke koro ba shi idan haka wannan yana da matukar mahimmanci mutum ya iya ba bakin ƙoƙarinsa ya ga cewa ya yi abin da ya kamata na'am yake wa kala ga wasu lokula kafin aza wa timar mumin mana yana daga cikin wani ya ci shi kuma kyawawan ɗabi'u shi ne kaka cutar da mutane kuma yi ma abu ka jure ka yi haƙuri alau sarkar ne a ce al-mu'minin lalli yukhaliqun nasa wa yasiru ala azahum khairun min al-mu'minin lalli la yukhaliqun nasa wa la yasiru ala azahum mana mu'minin da yake shakuduwa da mutane yake haƙuri game da cutar wasu ya fi muminin da baya takuwa da mutane baya haƙuri da cutarwa ibn hazm azzahiri yana cewa duk mutumin da zai yi wa mutane hidima to dole sai ya yi sadaka da wani bangare da na mutunci ana yi dai ka zama jagoran mutane wani zai ci mutuncin haka kawai wani gurin kuma yana cewa wanda ya yi a cikin littafin al'asiyar wal akhlaq yana cewa wanda ya zage ka ya fi wanda ya yi shi wanda ya zage ka ko dai ya faɗi abin da dama kana da shi to ka sai ya taimaka ma wajen ka gyara ko ya faɗi abin da ba ka da shi to kaga ya maka gudun ranar alkiyama wanda kuma ya yi ka shi kuma ko ya faɗi abin da dama kana da shi kaga bai faɗi sabon abu ba ko ya faɗi abin da ba ka da shi ka kaga wannan sai ya sa ka samu girman kai saboda haka ke sa suke cewa zama da mahaskada yana da daɗi saboda su koyaushe za su dinga dubu matsalolin ka ne suna faɗa maka a hassan ta ka ba shi labarin wani yana zagin shi ɗan kayan marmari ya siya ya kai ne da shi saboda haka mutumin kunya ta kama shi kama kalla mu kuma da muke zagin shi ne har da kyauta to Allah baya mutumin da yake baka kyawawan ayyukansa kyauta ta wannan baya wannan ɗan kaɗan ne yawa to dole sai ka koyi haƙuri da mutane kuma ka damu don wani ya zage ka musamman a bayan idanka amma dai babu laifin ka ga mutum ba ka ba ka da kima a ka babu laifin ka taƙaita mu'amala da shi amma dai karka damu da zagin mutane har Allah ma suna zagin mutane kalibin wani aka ce wani yana zagin sa sai ce tilka sahifa to falyam la hadi ma sha littafin sa ne kyawawan ayyuka ne ya cika shi da abin da ya ga dama malam yake wa qala akhar da khuluq Allah ya kula laka hammun ruwa Allah ta'ala wasu suka ce abin da ake nufi da husnul shi shine ya zama ba ka da wani wata damuwa da ta wuce Allah damuwar ka gaba daya Allah maɗaukakin sarki ne kawai shi ka damu da shi wa haza kullu ta'rifun lahu bi ba'd al-juz'iyati halan yace wannan duka kayi wa usul khuluq ne ta'rifi da wani bangarorin sa ma usul khuluq yana da fadi da haka wa hakikatu kama ta kaddama sabiqan hakikanin sa shine abin da ya gabata shine cewa usul khuluq wani abu ne da Allah ya yi a zuciya dan adam wacce in aka rayu ta za ta zama mai kyau in ba a mata tarbiyya mai kyau ba kuma وقالوا في علامة بالخلق الحسن أن يكون كثير الحياء قليل الأذى كثير الصلاة صدوق اللسان قليل الكلام كثير العمل قليل الزلل قليل الفضول برا وصولا وقورا وصبورا هل على كهو قرنكو؟ نعم, نعم. شكورا رضيا حليما وفيا عفيفا لا لعانا ولا سبابا ولا نماما ولا مغتابا ولا عجولا ولا حقودا ولا بخيلا ولا حسودا بشاشا هشاشا يحب في الله ويبغض في الله ويرضى في الله ويسخط في الله وهذا أيضا منهم تعريف لبالخلق الحسن لبعض صفاته نعم أنا آه، وش ما لما تكتشي على مومن دسينونا وكين ينا دهبي وما لما تكتشي كثير أن يكون كثير الحياة يزم من يوم كنية قليل الأذى يتكى السلطة مكانية كثير الصلاة ينادي دي نذركاني يوا صدوق اللسان ينادي gaskiyar zance an tambaya na sallallahu za a iya samun mumini ya zama marowaci shi za a iya samun mumini marowaci aka ce mai za a iya samun mumini matsoraci fiye za a iya samun mumini matsoraci aka ce mai to za a iya samun mumini amma kuma makayyace shi a mu'min la yake to alama ce ta na kasu a imani a ga mutum mumini kuma yana ina fatan mun gane malam ya ce kasirul amal kalilul eh, eh, kalam baya magana ba girgir da yawa da bangalai su cewa a saudiya girgir girgir girgir ma girgir ne mai yawan tsoro kasirul amal amma kuma akwai aiki kalilul zalar ya cika yin kurakurai da yawa kalilul fudul ana baya yin zancen da ba shi da amfani kaɗan yake yin zancen da ba shi da amfani in an ce kudur shi ne zancen da ba shi da amfani barran mai biyayya ne wa tulan kuma mutum ne mai sadar da zumunci wa kuran mutum ne mai nutsuwa saburan mutum ne mai yawan haƙuri shakuran mutum ne mai yawan godiya rabiyan mai yarda da kaɗan liman da juriya da haƙuri kofiyan mai cika alkawari a tifan mai kamewa lala anan baya ɗiɗɗura a shar wala sababan ko kuma ya zagin mutane wala nan maman baya annan limanci wala muktaban sannan kuma baya cin naman mutane wala azulan sannan kuma ba mutum ne mai gaggawa ba wala haƙudan ba mutum ne mai hasada ba wala basilan baya ruwa wala hasudan ba kuma ya yi wa mutane ƙarshe hashashen hashashen mutum ne wanda ya ga kullum yana cikin fara yuhibbu filla wa yuhibbu filla mutum ne wanda zai so in kana san Allah wa yuhibbu filla in kuma baya ba ka san Allah zai ka wa yarda ya yarda da kai saboda Allah wa yasqutu filla ya ka saboda Allah ya yi fushi yana yarda saboda Allah wa yasqutu filla yana kuma yin fushi saboda Allah malam ya ce wa hadha aidan minhum تعريف اللي بالخلق khuluq al hasan بقى ba'd شما دي وانا dai wannan من bangarori ne na في الفصول الآتية كل صفة من صفات الخلق الحسن على حدة وباستيفاء مجموع تلك الصفات يتشخص الخلق الحسن باعتبار أجزائه ويظهر ويتميز بالخلق الحسن باعتبار صفاته لك ആളേക്ക് അപ്പത്തലം ജനിച്ചു അപ്പത്തലിലെ കണ്ടതാ സുഖമായ ദയാനും ഇക്കോന്നും അവന്റെ അപ്പത്തല الفضل الثاني في في خلق الصبر واحتمال الأذى ومن محاسن أخلاق المسلم التي يتحلى بها الصبر واحتمال الأذى في ذات الله تعالى أما الصبر فهو حبس النفس على ما تكره أو احتمال المكروه بنوع من الرضا والتسليم فالمسلم يحبس نفسه على ما تكره من عبادة الله وطاعته ويلزمها بذلك إلزاما ويحبسها دون معاش الله عز وجل فلا فلا يسمح لها في اقترابها ولا يأذن لها في فعلها مهما مهما تاقت لذلك بطبعه بطبعها وهشت له ويحدثها على البلاء إذا نزل بها فلا يتركها تجزع ولا تسقط ولا تسخط إذ الجزع كما قال الحكماء على الفائت آفة وعلى المت وعلى المتوقع سخافة والسخف على الأقدار معاتبة لله واحد القهار وهو في كل ذلك مستعين بذكر و... بذكر وعد الله بالجزاء الحسن على الطاعات وما أعد لأهلها من جزيل الأجر وعظيم المصوبات وبذكر وعيده تعالى لأهل بغضه لأهل بغضته وأصحاب معصيته من أليم العذاب وشديد العقاب ويتذكر أن أقدار الله جارية وأن قضاءه تعالى عدل وأن حكمه نافذ نافذ صبر العبد أم جزع غير أنه مع الصبر الأجر ومع الجزع الوزر walamma kana sabru na'am malam da ke fakari na biyu shine yana magana a kan ɗabi'ar hakuri da kuma juriya Bana a cikin wannan faragraf ɗin ya dunkule ire-iren hakuri guda uku Suna da ire-iren hakuri guda uku wanda kowanne mutum ba zai cika musulmi ba sai ya fuskanta da na ɗaya shine mutum ne hakuri na biyayya ga Allah idan shi biyayya ga Allah in baka yi hakuri ba ba za ka iya ba saboda haka yanzu misali sallan nan da za ka yi wata rana ana yin ta da zafi wata rana da sanyi wani lokacin baka yi bacci ba sai hudun dare kawai da ka ji salatu sauran minan nan karfe biyar in kana da hakuri, sai ka kira barbanka ka haƙura da bacci ka zo kai kaga wannan hakuri ne yake jawowa wanda gaskiya yan mutum ba shi da haƙuri ba zai iya yiwuwa ya zamanta cewa ya ya haƙuri ba da haka wasu abubuwan da allah ya umarni da su suna da wahala suna da wahala in ba ka daure ka haƙuri ba za ka iya azumi za ka iya yin azumi ba sai ka yi haƙuri saboda za ka buƙaci ka ci abinci amma kuma sai ka tuna cewa kana aiki ne don allah sai ka haka nan yanzu idan ka ɗauki aikin haji wasu ma za a ga a suke mutuwa a kai suke mutuwa wani wata haka ce mai inda ya ji aikin haji zai mu ya ta neman hanyoyi da kuma mafita ta yadda zai zama to cewa bai samu ya je aikin haji ba to Allah dai ya dai taimaka dai a yadda karfe ya ce ɗan shi biya mai tafi amma dai bai mutu ba to kaga a ayyukan ada Allah ya umarni da su akwai wahala wanda shi ne darajar ta farko na biyu shi ne mutum ya haƙuri ya baska ban Allah su akwai abubuwan da Allah ya hana wanda zuciya tana son su so da in ba ka haƙuri ba ba ka iya ba musu sai za ka iya ganin wata mace ta fi matar ka kyau to kaga in ka ji tsoron Allah sai kai maza maza sai ka kautar da idan amma in baka ji tsoron Allah ba za ka ci gaba da kallon saboda haka dai a taƙaice ah, haƙuri na biyu shine haƙuri wajen barin ma'asikin lahi ta'ala sai za ka ga har a barin saɓan Allah ma akwai nada Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani akan mutum mutane guda bakwai ko waɗanda Allah zai musu inuwa ranar da ba wata inuwa sai inuwa ubangiji daga ciki akwai mutumin da mace mai kyau ta kira shi sai mai zina da ita sai ce ni a kafuwa mana ya ce yana jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala bai yi zina da ita ba haka akwai abubuwa da yawa waɗanda Allah hana wanda rai yana su haka yi sata kara wata miliyan ɗari a bosa sai ka tuna cewa ranar lahira za a maka hisabi sai ka bari kaga abin da zai ja maka shine hakuri wa illa dukiya Allah madaukakin sarki ya yi ta da son kuɗi wa tuhibbuna al-mala hubban jamma suratul adiyat innahu li hubbil kairi la shadid ina fatan mun gani hakuri na uku shine mutum ya hakuri game da bala'o'i da masifu da fitintunu da ya same shi a rayuwar shi rayuwar duniya ta kunshi musibu da fitintunu Allah madaukakin sarki yana cewa suratul anbiya ونبلوكم بالشر والخير فتنة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا shine ya halitta rayuwa da mutuwa don ya jaraba ku a can kuma ya ce za mu jarraba ku da alkhairi da kuma shari fitna don ya zama fitna saboda haka a taƙaice yana da matuƙar amfani ya zamanto cewa kowa a cikinmu ya fahimci lallai kuma mutum yana son jin daɗi da kuma annashuwa to dole sai ya yi haƙuri da bala'u kamar yadda ya zuwa cikin hadisi waɗanda Allah ya fi jarraba su ne al'andiya sun bal'amsal bal'amsal bayan annaba kuma sai waɗanda suke bin su a biyayya sai kuma waɗanda suke bin annaba a biyayya mana kowa Allah subhanahu wa ta'ala yana jarrabar shi gwargwadon imanin sa wani zai ce shi ne taɓa kiwon kai ba bai taba zazzaɓi ba shi kuma bai san cewa waɗannan bala'o'in Allah subhanahu wa ta'ala yana kankara zunubai ta hanyar sa ba kamar yadda ya zo a hadisi ko kaya ce mutum ta soke shi to in dai ya haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare mai wani zunubi daga cikin zunubai saboda haka duniya ta kunshi bala'o'i Allah yana cewa suratul baqara wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i ونفس من الأموال والأنفس والثمرات za mu jarrabe ku da wani bangare na tsoro da yunwa da tawaya a cikin 'ya'yan itatuwa da rai amma kuma ka yi wa masu akwai bishara suwa ne ne masu haƙuri ne Allah subhanahu wa ta'ala yace Allah ne idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sune waɗanda idan musiba ta same za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun saboda haka kamar da aka rawaito daga umar bin khattab ya ce mai ijlani wa ilawa mana madalla da ijlan abin da ake nufi da ijlan shine kamar bangaren jaki tana da bangarori guda biyu a zuba kaya a nan a zuba kaya a nan shi kuma ilawa shine abin da za a dora a tafiya su wanda yake da haƙuri a kan musibu allah zai ba shi abu salawatu min rabbi salatai wa rahma da rahma sannan kuma Allah ya ce ulai ka humul muhtadun waɗannan su ne shirye shi ne abin da malam yake ne ke nan yace min mahasin akhlaqi muslim ta hannu biha as-sabr yana gaske da biyu musulmi waɗanda zai sufanta da su akwai hakuri wa hatimaru azati zati Allah ta'ala daukar su da in dai ya zama zamanto da Allah ne amma sabur fa huwa hafsin nafsi alama taka shi kuma haƙuri shi ne ka kiyaye ranka daga abin da take yi au timal makro bi nau'in min riga wata wa ko kuma an maka abin yi ka sallama ka anka a haka da muslimu ya bi nafsahu alama yakrahu min ibadatillah wa ta'ati mutum zai haƙurƙurtar da kansa in zai ibada ko da ba ta so ana tsakiyar rana in aka yi kiran sallah a azhar ka fito a haka kaga sai ka dage wani kuma bi zalika ilzama ne lazim ta mata haka wa yahbisu haduna ma'a Allah ta'ala fala yasmu da iktiradiha kuma ya kara kansa daga kusantar sabo fala ya zuru la ya tafi ne amma ma ta kulli zalika bi tafiya ba zai batta ba ko da kuwa ta yi kokarin haka wa ashat lahu wa yahbisu ala al-bala idza nazara biha fala yatruku hatta kar ya batta kuma idan bala'i ya same ta to kar ya batta ta dinga ruri wala ta kafin jaza kama ƙalibu kama alal fa'i afa saboda ruri akan abin da ya wuce aibu ne wa alal mutawaqqa ka kafa ka dinga ruri kuma kana damuwa akan abin da zai faru nan gaba shi kuma ta ne ta kafa shine kamar karancin hankali والسقط على على الأقدار معاتبة لله الواحد القهار idan musiba ta same ka kuma ka dinga bakin ciki to shi kuma wannan kana zargin Allah ne wa huwa fi kulli zalika musta'inun bi zikri wa adillahi bil jaza'il haqqan ala ta'at wannan shi kuma duka abin da zai taimaka ma shine ka dinga tuna sakamakon Allah wa ma adda li ahliha min jaziril ajal da kuma abin da Allah ya na zawa mutanen ta da jirgin ajar wa azimin matuba ko bi dhikri wa ta'ala ya ahli bughdihi wa ashabi ma'asiyati min alim al'azab wa shadid al'iqab wa an na aqdar Allah jariya mutum ya dinga tuna cewa ai abin da Allah ya kaddara yana tafiya ne yadda aka kudurta aka kaddara shi wa anna tabahu ta'ala adlun hukuncin Allah kuma adalci ne wa na kuma munafi. hukuncinsa kuma zai zartu ba makawa sabar al'abdu am jaza in allah ya hukunta abu ko kai haƙuri ko kai ruri ka ke haƙuri dole dai abin ya tabbata غير ma مع الصبر ajal amma bambancin shi ne in mutum ya yi haƙuri to zai samu lada kuma aljazair idan kuma mutum ya yi ruri shi kuma nan zai a zai kamu zini ko Wadan maka na saburu saboda haka kamar yadda ya zo a cikin hadisi na matsabin inda suka fi mutum sana haƙuri cikakke shi ne wanda ka yi da zarar musiba ta sani kaske karar da yadda za ka kuma yaka ce ka haɗa gona ce kudin da suka fada rijiya ya duba ya duba ya ga baya da za a samu guda da a iya cin su sai ya yi sadaka da su saboda Allah to ga ga wannan sadaka ai ba ta yi wacce da sai da ya jaraba ya ga baya da a fito sannan ya ce ya ba su saboda Allah sai na zai bawa Allah inda dai ba za a iya ɗauko su a yi amfani da su musamman idan takarda ce hmm. ba tilalla ba gan bayan wani ɗan lokaci kaɗan za a neme su na'am saboda haka malam ya ci gaba da cewa mu je lamma kana sabr wa adamul jaza' من الأخلاق التي تكتسب من الأخلاق التي تكتسب وتنال بنوع من الرياضة والمجاهدة فالمسلم بعد, بعد افتقاره إلى الله تعالى أن يرزقه الصبر فإنه يستلهم الصبر بذكر ما ورد فيه من أمر وما وعد عليه وما وعد عليه من أجر فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقوله واستعينوا بالصبر والصلاة وقوله واصبر على ما أصابك واصبر وما صبرك إلا بالله وقوله واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقوله ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نعم ما لم يكن سوى ولما كان الصبر وعدم الجزاء للأخلاق التي تكتسب أنا شيء أقول أنا إيه كويش وتنال بنوع من الرياضة والمجاهدة ana iya koyon shi ta hanyar mutum ya rinka yin training har iya an ce da wani mutum mai haƙuri aka ce mata a wajen waka koyar haƙuri sai ce ya koya haƙuri ne wajen ahana na kai ahana na kai a bai wata ta ɗauko ruwan zafi bata kula wasu ta farawa ɗansa sai ya mutu ahana da ya zara ranta ya ɓaci sai ce ya yanke haka ta kashe mai da bai doke ta wani zage ta ba kuma dai ma ya ƙara sa ran ta yi sanyi sai ce ya yanke to ana iya koyon haƙuri shi ka ana son ya zamanto cewa mutum ya dinga zama da mutanen kirki saboda zama da mutanen kirki yana iya sawa kai ma ka zama mutumin kirki yana iya sa kai ma ka zama mutumin kirki to malam yake cewa bayan wannan kokarin da mutum zai yi to mutum yana da kyau ya dinga roƙon Allah ya azarta shi da haƙuri kuma ya cusa mai haƙuri shine falmuslimu ba ala fiqari ila Allah ya yuzuqa sabr fa inna yastamu sabr idhi da warada fihi min amri ya dinga tina lada sai ya dinga fatan Allah ya dinga cusa mai يا أيها الذين sabiru wa وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون kaza Allah ya ce ya umarci waɗanda suka yi imani ya haƙuri saboda su samu babban rabo sannan Allah ya ce wata ino bi sabri wa sala ku dinga neman taimako da haƙuri da kuma sallah sannan ya ce wasu wa ma sabruka illa billah ka yi haƙuri ka kuma za ka yi ne dan Allah Allah kuma ya ce wasu alama a saba ka inna zalika min azmi umur ka yi haƙuri akan abin da ya same ka inna zalika min azmi umur saboda wannan yana daga cikin manyan abubuwan da ake himmantuwa wajen aikata su wabashir sabirin kayan da maka ja da allazi ne za a tsara su musibatun kalu inna lillahi inna ilaihi raji'un laika alaihi salawatu min rabbihim wa rahma wa laika wal mumtadun Allah kuma ya ce a cikin sokin na ra'a cikin da shida wallazi bi yamma allazi sabaru ajran bi ahsani ma kanu amalu Waɗanda suka yi hakuri zamu azarta su za mu saka musu da mafi kyawun abin da suka aikata mana za ka ga sakamakon sama da yake kakata shi yasa ya sa wannan ayar ta a inna ma yuwaffa sabiru na ajaran da zai yasa mana za a cika masu haƙuri ladan su ba tare da da ba Allah kuma yana cewa waje alna minhum a'immatan da aduna bi amina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun ibn qayyim akan wannan aya yake cewa ana samun jagoranci a cikin addini ta hanyar abubuwa guda biyu na farko ta hanyar a haƙuri inda ya ce wajen Allah min muhimmanci ne haƙuri ne zai na biyu kuma ta hanyar samun mutum ne a ƙarfi نعم، وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء وقوله ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد أطاع خيرا وأوسع من الصبر وقولي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وقوله عليه الصلاة والسلام لابنته وقد أرسلت إليه تطلب حضوره إذ ولدها قد احتضر فقال لرسولها أقرئها السلام أقرئها السلام وقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب وقوله يقول الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه عينيه فصبر عوضته منهما الجنة وقوله من يريد الله به خيرا يصب منه وقوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وقوله عليه الصلاة والسلام عليه السلام ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة نعم وكي إذن يا عبدو إسامة أقولي يدين بكنا حديثة أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله mana haƙuri haske amma haske mai zafi Allah ya ce huwa lami wal so shi bambanci tsakanin biya da biya da nur dukkan ta haske ne amma biya yana nufin haske mai haɗe da zafi kamar hasken rana shi kuma nur haske ne wanda ba zarfi a ciki kusa za a ƙur'ani Allah ya amfani da nur a wajen wata amma biya a wajen rana ina fatan mun gane kaga a cikin hadisi ma a salatu nurun to kaga ita sallah sai aka ce maka nurun amma shi a sabo biya wajen to kaga idan mutane suka zo fassara duka sai su ce haske sallah haske ce in ya zo haƙuri ma haske ne to ne duka yasi an maimaita abu ɗaya akwai bambanci tsakanin wannan hasken da wannan shi ziya haske amma mai haɗe da zafi shi kuma nuwar haske wanda babu zafi a ciki wannan yana daga cikin abin da zai nuna ma faɗin da yake cikin larabci ba da turanci da za a iya kiran light da hasken rana da kuma hasken wata ko da bambanci hmm? na duka laif ne kama ga a larabci kowanne da sunan shi saboda hasken ba iri ɗaya ba saboda haka mala ya ce wa manyan biyu bi Allah da annabi ya ce duk wanda ya kame Allah zai kama da shi wa manyan sa'afi ne yi illa wanda kuma ya wadata Allah zai wadatar da shi kuma ya tasabbar yusabbiru Allah duk wanda ya haƙuri Allah zai haƙurtar da shi wa ma uqiya ahadun ata'an khairun wa awsa min as Allah bai bawa mutum yalwa ba abu mai yalwa ba da ya kauli ajabar ya amrul mu'min da fada nan sallallahu akwai mamaki game da lamarin mumin inna amrahu kulluhu lahu khair duk al alkhairi falaita zalika li ahadin illa lil mu'min wannan baya faruwa ga kowa sai ga mu'mini in asabatu sarra shakara fa kana khairan la in abin kirki ya same shi in yi hakuri sai ya zama mai alkai wa in asabatu barra sabara fa kana khairan la idan kuma matsala ta same shi ya hakuri nan ma sai ya zama mai alkai wa qawli alayhi salatu wassalam li ibnatihi wa qad arsalat ilayhi taqribu huduran faɗi faɗin annabi sallallahu lokacin da yasta ta nemi tana so ya zo wala duha kada fito saboda yaron ta ya zo gargara mutuwa ya annabi mai alaihi wasallam ya salam kamar ta sallama sannan kuma ka ce mata inna lillahi ma ta ga walahu ma aka abinda Allah ya amsa da abin da ya bayar din nashi ne wa kullu shay'in inda mu biya ajalin musamman. duk komai kuma a wajen shi yana da lokaci التسكر والتعتس كهاكتي وقولي ده فإنسا يقول الله عز وجل Allah yana cewa idan tulitu abdi bi habibatai idan na jarabu bawa na da habibatai habibatai shine idanuwansa kasabara sai ya haƙuri awwasu min aljanna zan canza mai da aljanna wa qawli man yuridu Allahu bihi khairan yusib minhu duk wanda Allah yake ka alkhairi da shi to zai jarabe shi da mutu kuma wato idan kana zama da mutane kirki za ka koyi yadda ake haƙuri zama da ba a wani da ya ga wani abu labata a dauci hannayensa a yanki kafafuwansa ma'aiki ta shi makawo amma sai ji shi yana ta gode wa Allah sai ke ta mamaki yake to kai wannan me abu na nakasu wannan nakasu ne Allah bai maka ba to na godiya take da shi sai da kawo mai imoni imoni da yake ci so duk lokacin da mutum ya to yana duba na nakasa da shi wannan zai kara mai haƙuri idan ya zamanto musiba ta same shi duk lokacin da musiba ta same shi to wannan zai sa ya zamanto ya ta samun haƙuri zai samu haƙuri zai kuma samu jin daɗi da kuma annashuwa idan musiba ta same shi tsakanin idan ya zamanto cewa mutum ba shi da haƙuri malam ce da fadin Allah sallallahu alaihi wasallam inna izamal jaza ma'a izamil bala girman sakamako yana tare da girman bala'i wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahu idan Allah ya so mutane da alkhairi sai jarrabe su kamar rabiya fara wani da wanda ya yarda to sai ta miyar da Allah Mun saka fala wasu wanda kuma ya fushi da wannan ya fushin shi zai sami saboda haka babban abu in mutum kaddara ta same shi ko musiba ta same shi to babban abu shi ne mutum ya dinga gode wa Allah ya sallama wa Allah da yadda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya jarabe shi wannan sai ya sa sai ya samu lada Abu Salama yake cewa lokacin da Abu Salama ya sai ta tuna cewa nan sarkarar ya ce ba wani mutum wanda musiba za ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma ajirni fi musibati wa khuluf li khairan minha a cikin Allah ya mayan mata da musibar da ya rasa sai dai tunani take to yanzu waye ma zai fi abu salama ma'ana a ina za ta samu mijin da

ta samu wanda ya fi abu salama alkhairi wanda ita da tana tunanin ba zai yiwu ta samu wanda ya fi abu salama ba amma kuma ita samu wanda ya fi abu salama alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu tala'u bil mu'min fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi babu wani mutum wanda zai zamanto cewa bala'i ta ba zai fushi yana kawo mumini ba a kansa da yaran shi da dukiyar shi har sai ya haɗu da Allah ba shi da wani jini Allah ji ɗan ƙara rawu ya ce wai yi wanda wai ya mutu a zamanin abarta don ya je rana a kiyama ba hisabi kawai za a ce mai ya wuce shi a duniya a zabar da ya sha an kammala mai tsari saboda kawai ya wuce to kaga inda zai dawo ya ga irin wahalhalin da duk ake ciki yanzu kuma to kaga zai ga cewa mata matanin nan ta gada to yanzu za ka ga ba wani mutum a najeriya wanda yake cikin jin daɗi completely aƙalla ko da kana da kuɗi kana da kayan more rayuwa da abubuwan da kake bukata kana da su to akalla kana da na ƙasu na rashin samu cewa ba za ka iya zuwa duk inda kake so ba iya wannan bala'i ne to kaga shi kanshi bala'i ne wanda in mun yi haƙuri za mu iya samun lada a gani da kuɗinka da komai amma irin yadda da ake yi ta ga yanzu ba zai yi ba lokacin da muka gama coursework na master sai muka je muka yi kawai muka yanki daji muka yi ta tafiya muka yi ta tafiya a daji a madina kawai sai da aka samu wani waje sai aka ce a tsaya kuma ba mu san maguran ba kawai aka tsaya aka yi shimfiɗa da daddare aka zauna aka jaka kaji aka ci da ke wani ya zo da yanzu sai ce mun irin wannan zai yi a najeriya ne ke zai wannan kaga cin 2007 saboda a saman cutar da hanyar lokacin ma duk matsalolin tsaro da su ta'azzara ba ba ma boko haram tunda lokacin ba a kashe muhammadin su ba ta mata su ba lokacin to kaga waɗannan musibu da kuma fitintunu da suke faruwa wani abu ne wanda aka ga duk iya abin nan ɗinka ka tana da haka su ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ba mu shugabanni na gari saboda tsakani da Allah Allah muna cikin musiba yanzu akwai matar da take ah, kyauta tana ta taimaka wa mutane ya katsina azumi ta fita ta je rarraba wa mutane kayan taimako da kuma kayan azumi da atamfoki Tana cikin tafiya a mota ita bata sani ba ashe. shi dan uwanta da suke tare ya hada baki da kidnapping sai kawai ita dai ta ji shi yana waya yana cewa bi kiri so including their drivers they are three so kawai sai ta gaya ce zai kamface ya sau ta ya ka aka kame shi a can suka ya zuwa ita an sako ta sai daga ba aka sako ah, yarinyar ta to kaga wannan bala'i ne gaskiya mutu a filin allah ake zama yanzu in mutum ya je ya zauna a wajen su ko da na kwana ɗaya ne ya ba ƙaramin musiba ba kuma ba wanka ko wani mutum da na gani an boko haram sun ɗauke shi ya ce mun sai da yi kwana ashirin da takwas bai yi wanka ba so a takaice waɗannan bala'o'i da muke ciki eh, ya kamata mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ya waje ba mu iya ƙoƙarin mu wajen maganin kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ina ganin wannan aiki ba iya na hukumomi ba ne abu ne wanda yake kowa ya iya ba su ƙoƙarin sauzin mai tarbiyyantar da na ƙasa da shi a kan abin da ya kamata saboda in baka tarbiyyantar ba bala'i ne ke gangarwa wata ran da ne akwai mai tamba guda guda ɗaya ne na za a sa ko in a sabar su sabra shaka kuma ka ba da hakuri zuwa da ana ɗauka ne da ko yana sabatu eh, sabra ah. shaka karahu ne na na fassara da haƙuri eh. a ah, karahu yana na kuri idan Allah ya ba shi kanwa eh, in Allah ya ba shi da jin daɗi da Allah shi sai gode wa Allah ta na wata Thank wata tambayar kuma ta Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu dacewa waɗannan kuma zaɓuɓɓuka da ake fuskanta muna roƙon Allah ya bamu shugabanni na gari don biyu gaskiya a wannan karan ne mu da wani zaɓi sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa saboda haka muna mun bawa Allah zaɓi gaskiya kuskuren da muka yi a baya kuma Allah ya mana gafara اللهم اكفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك فيها عز ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا ذا الجلال والإكرام اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا عونك عونك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك من كل خير سألك لي محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك من محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك